a Ramadan ya kare. Sai dai in mun samu bolo, to juma ta sama sai ta zama talatin ga wata. Haka ne ba? Ta muna sha bakwai ga wata Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Akwai tambayoyi guda uku za mu fara amsa. Hudu kafin mu yi karatu. da ke amincin Allah a gare ka malam amin sallama ce fassara kenan Allah ya ƙara lafiya da ilimi amfani da nisan kwana amin amin amfanuwar al'umma a tambaya ta ita ce karatun bismillah kafa ashirin da ɗaya yayin kwanciya da daddare yana halatta a gode Allah ya sama ya ba ka ce ko ya zo a sunna ko ba haka ba alƙur'ani duk abin da aka karanta cikin su ba a hana ba amma dai kana so ka zama ahlus sunna to ka yi garin da zo ka doyin buɗe da suka zo ga sunna suna da yawa cikin su akwai tasbih kana ba 33 hamdala 33 alhamdulillah kabbara talatin da hudu wannan salatu ya nuna cewa duk wanda al'amari ta yi dame shi yana so Allah zai yi masa harkar da kake yi a yi ne ka zo kwanciya ka yi wannan tasirin gobe Allah zai kauce maka sannan akwai bismika Allahumma amutu wa ahya akwai bismika rabbi wa ba'ti jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha إن أرسلتها فاحفظها بما تقضي بارك الله اللهم أقولكم اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت أولى من ذلك إلى إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت وآيات تفصيل فقل هو الله ربي فلك ربنا سبق وانا أقول أتوقع عشافي جكي قبل هذا شيء أقول أدوين بس خذوك عن السؤال إن كم رسول لك ذاك لا حول صفات أو إلا بكري بسم الله طبعا عشرين لنا ko ai lala kafa ɗari kaga wani abu ne daban kai wanda ba shi ne nan sama suka karanta da haka ina ba mu wannan tambaya shawara ne ne ismul muslim littafi ne mai albarka karamin littafi amma ya tattara masu ingancin addu'a na sassa ko da ne da wani addu'o'in bacci ba ta ga waɗannan da ba. kila ma ka ga ƙarin wasu waɗanda ko waɗannan suna da tafi na yaro karami wasu na iya faɗi kawai wasu kai tsaye wasu wajen da kila daga baya ba a da su ana iya karanta su assalamu alaikum Allah kara wa malam lafiya da nisan kwanan Allah ya kara wa malam da alkhairi Allah dan Allah tambaya ce gare ni ne mini hukuncin matar da ta azumi ana saura minti biyu a sha ruwa azumin ke kare a riga ka faɗi <laughs> a riga ka faɗi iyaka ka ce mata Allah ya ba ta lada kuma ya ma ba ta ɗin duk ta yi azumi da kowa ya amma tun da ba ta iya kai ga gabar nan ba ba wani ki dubu ko saka talata ce ga rana ta sauka sauran kaɗan ta sauka ita azumi ya karya riga ta ko haka za ta rantsa wannan azumi amma ina tabbata maka ko da ƙarfe bakwai na safe ya kare kaga duk duk da yawa da ka shiga ko tana da complete yadda kowa yake lada azumin da rana ko za ta ci wani sai a cikin kuma wanda zai wuce ta galadar in ne za su ranka ko da sami shi kamar ka ga nan tana da falalaji ta da falalayi da falalar ranka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah kara marin dan masani lafiya imani ilimi mai albarka ana da ingancin lalacewar sallar nafila idan ka yi sallar farilla a ga har wasu masu dawon ahli suna suna da take da cigaba da sallar nafila محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هنا يمشي سوى أنا في الحياة أكثر يقام أكثر فرع رمى لا تسلم نبو دمين سوى أن يصلى في لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أشمت إلا المكتوبة أو التوبة أنت كريقا كتاب سلم أو وتسلى في تفعيل Eh, idan kana cikin nafila aka ta da sallar kabila ne za ka yi ka yanke kuwa sai ce ya ce wata ana sa sai sala salata ya bi za ka haka ne salata ya salata sai ya san ko ka yi ba ko ka yi ba amma wasu malamai na ganin cewa in ka yi nisan da kana kusa da karewa daidai ne ka kammala ka domin ne don Allah ta alaƙa wala sun turu a ba ta aiki in kana nesa ka gana fahimta in ba fara ba ittifaqan dai Allah ka fara na ji lokacin na riga shi. amma ka riga ka fara dan sai sai ki da aiki kuma ka fara in ba ka yi nisa ba ka da amma in ka yi nisan da kana iya gamawa kafin shi ya fatiha da tura ya rubuci wasu malamai na ganin ka ci Ba ka in ka yi aiki da fatawar malamin na sirri na da ya yi in ka yi aiki da wasu malaman ita ma ta yi amma ni na karkata ga cewa in kana karshe, sai ne za ka samu ƙarfin fata da amin Yau na amin in ka faɗi daidai da jama'a da mala'iku ina samun gafar da wannan da ba ku kuma saboda ita da ɗaya farilla da wata ke da nafila wani bawan Allah ya ce sa ashirin da ta ƙarashin sallar farilla ba a jami'a ke ke ara ka jami'in sallar farilla ba wannan sai an sa ya cika ta hankalin sai ɗauko wajen tajihi yi masa wanka ya kafa ne lissafi har aka kira aka yi kam kamar yi zo masallaci an sallama sallama sai ta ya zane masallaci kyawun gida yake suna da ya ce salatun jama'a ta tafdulu salatul fardi bid'in wa sab'ina ko bi sab'in wa sab'ina daraja ke sallan da 27 amma ya manta da abdulu aka ce ta ne aka ce ba daidai take ba shi ko Allah sai kwanta sai mafarkin wani ya ce masa to na samu sallah farilla guda ɗaya na fila ashirin da shida to amma ai an wuce ta da amin da suka fi tare da mala'iku aka samu ta sannan ba ka an wuce ka saboda in ka san za ka riki sauran fatiha da amin alamu za ka cimma in ba ka rikasta gara ka yanke wannan nafilar ka ta yi ka wadda ta fita ya so wannan nafilar ka ranka ta bayan ka gama sallah idan ita ake sallah bayan wannan yake shi ko yana halatta wanda yake cikin harabar masallacin juma'a ke jannan nafila ko sai wanda a cikin masallaci ina ga ba halatta kake so ka ce ba sallan nafila a masallaci lokacin da aka zo أنا كرم سيد المسجد النبي صلى إذا دخل أحدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين أولي حديث الصلاوي إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ثم مثلا مسلاتي يصلى ركعتين كما لم بعض السنة غير سورة مثلا ko da ran juma'a idan liman ya fara hukuta wasu malamai suka ce a wajen cin insa wajen cin sauraron gudunwa yana gaba ga yin wannan nafila ina da sa sai umarni a saurare ta wujuban ita kuma wannan ba wajibi ba ce nafila ne kamar zaɓen imamu ahmad wasu ba haka kullum da shi da shi suna gani ya kamata ya kamata wajibi ce don babu dalilin annabi ya ce ai abu kace ba wajibi sai shi ya sassauta da kansa amma in ya ce ai abu to dole ne ku zira nan sa su zai tsoka kai ka yabu kaza ko kuma ga gefe ta kai ina ga ba dole bane ko mutum zai zai haka ko ga kai da duk da annabi umarni wannan umarnin wajibi amma aka samu lokacin da kansa sai sassauta umarnin ya kare su ba wajibi yake ne bane ta sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-wusti liman sha'a kaga sassauta in ba kai ba babu shi don haka wasu malamai suka ce ba a yi idan liman na hudu wasu suka ce ana yi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sulaik al-garbani shi kuma sallaci ya zauna sai kai gashi sulaik ta kai na bila sai to hudu sai ba shi umarni Da ga kenan na kira ko da liman na hudu yanzu nan wannan kamar ya ko wanda ke cikin masallaci kai ko wanda a cikin harabar masallaci wanda ake kira masjid shi ne shi cikin masallaci babu shakka wanda ya samu sallah a haraba masallaci ya samu jirgi lafiya lau shi ne shi masallaci amma na cikin masallaci shi aka yi umarni ya ke ko masallaci ba na haraba masallaci saboda in ka zo liman na hudu baka cikin haraba ya zama ka amma ko shi in ka zo liman bai fara hudu ba Allah kai sai na da haka da Allah rabbi ku da ya shi fara hudu ba sai kadan Muhammad Ibrahim ta hana a yi wajen kutuba don abinda a suna wadda annabi sallallahu alaihi suna ta wani lokaci ya yi sallah iya abinda Allah ya ba baka iko abin mai sannan ka ga ga masu ganin injancin karanta suratul kaf wanda ce babbar damar ɗan kasuwa ma'aikaci kafin limai ne shi ya zo da wuri karanta suratul kaf ina da sa karanta karan juma'a ko kuma hadisi ya ce idan ka karanta karan juma'a Allah zai haskaka maka zuwa juma'a kan juma'a ana ga wani juma'a zuwa kenan in kana karanta zuwa su ta ko wace ko yaushe alama ne ka kake hasari da mu ko safai suna aiki da wannan hadisi shi yasa muke ganin ra'ayin masu kyau ba ka malamin malaman hadisi na Najeriya sai sa kan yake limu na ganin da inganta wasu mu gaba ma suna ganin da inganta amma hadisin da na falala ne ka ga sahabi ɗaya uku suna aiki da shi yana da asali ke yana da kenan idan kana cikin haraba ba dole ne kai nazila amma sunna ita ce kai nazila in bas yana ganin halin ba kai ba to wani lokaci da shek ita alifan tabi tun yana shek ko ya zan to ya zan prof ya zan honorable nan gaba kila ya zama excellency muna fata Allah ya tabbatar ya bashi ya bashi shi iko da kunya wanda ni na amana da babu kunya ta ke minista a aikin ka baka ta ba da kunya idan ba kai kawo ma'aikata da tafi tashi kokari sannan kuma bai bar addinin sun zuwa karanta wa bai bar malantarsa ba durar da kan aiki kana gane malami. ne har yi aiki bai hana shi malami. dan isa ne farka ya zo wannan masallacin ya zama da kuma ba. ya ce to ai malam albani da sai ku sani suka garin bid'a ya kan ba tana ganin ba bid'a ne muka sai tattauna kuma yarin jaye ne da ne su kuma har yanzu ba ma ba za mu yi kamar yana da kyau a kan cewa ra'ayi biyu ne na malamai dole na rubuto akwai kasassun usulin hakan su kusa da biyu ba duk da ne su kusa da yin samu kare magana ta kai shekara goma sha ya go an daɗe su

بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطلع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة في شعائر الله حقيقة دوا سنة الصفا المروة في شعائر الله كما تكون كلام من الله كما تكون كلام من الله يسمى ولم بوجه haka faman hajjin baita wanda ya yi hajjin ɗakin Allah wai tabara ko ya yi umra لا جناح علي ان يتخوف الايمان. فبعدين اللي يتعبد هو احسن تبيع اي زواج تكاليف. من تطوع خيرا. هو اللي يتلوى الى اي شيء الخير. فنبي بآباء ان الله شاكر عليم. وان الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدي خير لان الله يبكي علينا نبي السنه. ومن تطوع خيرا. اي من تطوع عباده مشروعه هي خير. وأما من تطوع عبادة غير مشروعة ليس تطوع خير ذاك فلا يجب idan ita kare masallaci karka kiran wani suna ba Allah ba kana zikiri da shi kwana goma kana yi ka fita ka ta jiwo yake shigo ba ka in ka kira sunan Allah ba yadda Allah ya kira shi ba shi ma ka za ka to ina ka ka shiga masallaci ka kira wani ba Allah a ce da sunan Allah kake so ka kira ko a ba sai ka ba shi wani suna wanda ba shi ya ba wa ka ka shekar kana aikin banza ne ko kuma ka shigo masallaci ko wata ibada wadda zai yi wa shuru'a Allah bai san ta ba kwata kwata ko ideal sai Allah ya wa man tatawwa khairan wanda ya dauki ya nemi ladan yin aikin alkhairi ya yi aiki da ɗauki na ɗa'a kuma khairi na alhairi kamar hajji ko umra ko sallah ko tawafi ko azumi ko zikiri da sauransu ruwa khairullah wannan alkhairi ne gare ki kamar da wata aya wa man tatawwa khairan ruwa khairullah ana ce wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim Allah ya godiya ne kuma masa ka shakir sunan Allah kaga shi kuma أو كما اسمه شاكر أبو الجارة ما نسى عبد الشاكر عبد العلي إن الله شاكر علي الشكور إن ربي غني شكور هكذا يقول هكا عبد الشكور شمال عبد الغني هكذا يقول wannan aya tana magana تمدا كفارة مغنى هذا هي أي كما قلن جربا ولا أيوكاكو تحقوين أيوكاكا وفي الله يشبه ده ممكن ربي يجير من سنة لا ما هو مكتاب كين هيك الحج هيك الحج ما نقول شيء لا كلا كلا ودمك في كتير من السكين هاليوجا لأن بني في المدة تكاتي تمك في الحج a lokacin kunce fara hula na jamhuriya ta biyu zama da shin shagari an yi wani gwamna a ƙasar nan yake kyawai mista musulmi cewa ka suna kashe kuɗi sai na suna 1981 alhaji kuma ɗari da biyu suka je maka daga najeriya lokacin mu ne na biyu a duniya yake wajen ne alhazan da jirage kashe kuɗi tun da yawa su ne suke hawa kafin nan kula su zo su hawa الميني إن الصفا والمروة من شعائر الله يقول شعائر الله أنا من أنا يسمى أجائب داود أنت الصفا أنا كان جبل أبي قبي سونا سكين نمر وقما أنا kuma ana kiransa jabal aiki aiki akwai sunan da malaman tarihi ke masa ku'aiqi'an ne ku'aiqi'an wannan da ajin kudus wannan ku'aiqi'an a zamanin jahiliya akwai gunki a kan ba ku gunki a kan marwa shi wanda yake kan safa sigar namiji ne Sunan sa isa wanda yake kan marwa sigar mace ne shi sunan sunan da na'ila to mutanen jahiliya na raya cewa da na'ila تشبو أن الله تسقينا في الله يشافي والجمع كمسوني أكبر أكوان من دواتهم كما أن الله إذا أخير وقتهم أكلية أن بما ما تشوي كما قال رسيلة كروتا كذل مثالي إذا مثلا أن يقول سنك ودجا ودجا وسواعكم يقول سواعكم ونصرا أنت وليين يقول أن كيف ka bauta musu duk sun mutu wannan majinaki suna ka bauta wannan sai ya dawo lokacin da aka musulunta musulmi sai suka fara jin haraj ga shi Allah ta'ala ya maganar tawafi ya maganar yi. wanda ya tsawo bil baitul atiq ya maganar sa'i kuma yanzu wanda ya je maka ba zai ga wahala mura kuma cikin masallaci ba shi masallaci wata tsine ka ba da masallaci ba a masallaci ya dawo yanzu ba a game kuma da ba kesa ko da ɗai mu tsakanin cewa za a yi ana yi ba ko za mu mamaci masallaci ne amma tawafi da ke ke magana jumhurin malamai na ganin dole sai da alwala kuma ijma'i ne cewa mai janawa ba ya tawafi wannan shi ne malamai haka bai haila ba ta tsawafi ko ta zo na bakwai haila ta zo mata ta tsawafi ke to amma wanda baya da alwala jumhurin malamai suna ganin ai ma bayan tsawafi akwai sallah kuma ba sallah amma shekaran da ya mun bayani ko akan rahusar da wasu malamai suka bayar cewa babu tsayin nasi ne tabbatar da wajen cin alwalar kuma ya kamata da wajibi irin taron aikin hajji wasu dubu ɗari wani zan zama taɓa ganin annabi sallallahu هذا كأدل تبني أمر المسلمين ترى وصك عياس كذوان كذو والمار إنما يمسلم فعلم يأتي هذه المسلمين في بيوش أن كتوبي جدا واجب فيها كواتا نفسر سجد ما في حال ولا ذاحي كدي أولنا نحال من نمشي تكين زنو كل شيء لسنني أوكو نفسرين أن تقولين لا تسألون مسألة الشريعية زيه ولي كسرية وكما بريد Allah ta'ala yake masu إلا استطاعوا الفروع من شاء الله كما وتروى عن تفكيك في العلم بالكذب البخاري رويته عاصم بن سليمان هناك من أنس لدى فتاة مروة يباني ونن حديث يتي عروة ابن الزبير لكن من أنا عائشة إلا كان يمكن عيبة واجبة يتي سبب من يتفوت الله تعالى فلا تناح عليه an yi tsohon kuɗi wanda ya aji ba laifi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Ba ai baka gane karatun ba. Inda ba laifi, inda ba sai ba, sai a ce fala juna alai Allah ya tsawon ba laifi inda yi sai ba laifi ya yi. Ka ba shi bayani, abin da ya sa wannan ayat ta zo, saboda kafin ji damuwar yi sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda muhallin aji kuma kani. da kyan da kuma kani. لكن أهل مكة هم يصدقوا مكة وهكذا أهل حديث أوكما باب الإسلام باب العائلة باب مكة أما سنة من الجنة محل البنت باب إسرائيل قال لي أنا في شعائر الله أما يا مونة كنم هاوي تهاجر كأي كأي كتير كأسفار مرور أنا كنتولة إبراهيم عليه النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سكينا يا إسرائيل تكلمني da marwa da cikin tabbayin malam kabiru gomina ta za a samu wannan cikin tabbayin da yi inda ba su da cewa to eh, ina ta ayi ba bayan an yi tsawafa Ana abin da ta wafi ma kewaye ko sunan ba kewaye ba ne domin biya kai komo a tsayar da yi yi ta a'a ai kai da komo don ta ayi fiye da tsaya kamar yadda ya ce wata kallu baka ta tsajiri da jujjuyawa ka a sujuda ko mutum ya jujjuya a wuce ɗaya a wuce to nan yana iya cewa to ai bai ɗaya to to uku za a yi ko biyar ko bakwai ko dole da haka wato shirme ne ka ce wai ƙur'ani kaɗai kake yi ba ka da sunna don ƙur'ani bai yiwa shi ne saboda shi ƙur'ani shi yake ga mai bayaninsa. sa da zarar baka bi bayanin annabi wannan duka duka tambayoyin malam kare gombe da naji ba su kai bakwai ba amma na yi amana wannan tare dole ne ma kawai ne su a daidai da abin da ake ci kusan lokacin da ne tambayoyi saba'in wani ba su da amfani shi a abu wani kalumar a cikin kwamfuta ta akwai tambayoyi yanzu haka da 'yan kala na fara rubuta su sun yi nisa energy kaman ji kamar cikin talatin idan ko talatin da arba'in ko ashirin da zuwa talatin sai su suka uku hudu na malam su zai rubutu ne ke gani idan aka da nuna ce wannan ya wadatar alhamdulillah sun ya gama su kawai a rubuta su su gaba littafin kundi nan gaba ma za su yi saboda kowanne ba wai ka tabbayar kawai zai ba sai shi fita wanda za ka daɗi musamman ba zai ba da ansa ta hakikani wadda kai mai neman ilimin shari'a yake so ka sani wadda sai dai da kuran da ni yanzu sai dai kalubale in kala kasu da suka ci ba da ke gwamnati tsakani don a kuma da kurani ne ya amsa da sai an haɗo da bayanin mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai an haɗo da bayanin sabon mutum Allah sai an jiyo da tarihi ya annabi ya yi ko ya ga su suna da yanzu misali ba lallai ne ka samu kowane nasi ya baka adadin abin yau amma za ka samu aikin da suka dauko da annabi sallallahu ya bayar kuma yana da rubuci don haka ba wai hadisi da annabi da yaran ta kai ba tarihin annabi da rayuwarsa da sahabbai ba ɗin su in da za ka duna zuciya haka kun gane dalilin cewa ala jana halayya ko ba ba ne ما يعجي كل وراي فعي كانت هذا مرو قالوا لي ومن شيء سوى سنة جن يا مو أبوه سنة ذي كم أي جاهلية جلية أي جاهلية زمن جاهلية انزوجوا انزوجوا سبعة انزوجوا ما في أشافة إطاع يعني ما البركة أنجز رأي زور المرء أشافنا إلى أريجان saboda Allah wasu ke cewa take wannan jama'a ko kuka ce zarbi na kare Allah ya musu kowa ya rai da su zuwa aka raba aka aje wannan zan aka aje wannan abin ku ne ne albarka su ka albarka gare su ba ku shi Allah ya da su ba idan da su sai zo ka tafa yake abdu bima bada Allah bai إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن أتى البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيره فإن الله شاكر عليم كان ساتوي يعني إيه؟, آية ميمي كنتي لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده كنتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء لكي لي ربنا آتنا إذا ميمي تاسو أكو ليس يعني كي غنغرا زوا زوا هو هي كما ينعكوا haka har bakwai na bakwai ne ake tsakani shi ne ya yi na bakwai ba a ba saboda da ba da tsakani su suna ganin ana yi ta ji wani kasar na shi wata rana a yi masa tambaya har da gardama ana jayayya da ke a kai to in ci ɗaya na bakwai ya gama tsotsa zuwa zafi shi ke ne ya ce كما قال لنا ذكاؤه ذا سيدك سواء أن تفيد التطور بالخير أن من هو في البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحكمه إلا العنى يكي جبل التطور إلى أن يومن فاتك خيرا يكي وأن يعلم أن من تطور في البدع وأن يتطور في البدع التي الذي شرعها الله ولا رسوله ودى أن لا نبنتوب الشرع الكامل أنه لا يحصل له إلا العناء رحمة ربنا وعلا يسعى بابه مصيبة إلك زونا كاكا مالا من جدنا يتعزى تقوى على يتعزى تقوى على تقوى على وليس بخير له كما تطور بقى أي هل قد يكون شرا له ينام إذا ما تشرني إن كان متعمدا عالم بعدم الشرور العمل من عندك ya san Allah bai shar'anta wannan aiki bai kawo shi ba da ina yawan cin karo da masu lakari daga an ce maka ga wani lakari na ba wa duk duniya kowa ya ɗauka fuskanci gabas lokaci kaza ka yi kaza ka yi a ɗora ka da abin da ba an zama Allah karɓar kaɗan da ba da mai yawa wanda ya da'a to zai daidai kuma zai ga cikafaffen albarka a cikin al'amarin a hadisi kunciyar Allah ta lafiya man ta karaba ilayya shibran ta karabta ilayhi jira man ta karaba min ta min ba man a cikin har wani kenan duk ya sai suna jin tsoro na aya kwarai da saboda ta malamai ce amma dai ta sauka ne ba akan mu malaman wannan al'umma ba akan wancan malaman banu Isra'il masu koyi gaskiya da gangan nan da zai ne ya yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda kika wanda yake koyi abin da muka saukar da shi na bayyana al shi ne koyi abin da ake so a bayyana ba ko ni ka koya yake ta kai Usman abinda ba a bukata bayyana shi ko ta kai Usman bane أسروا قولكم أو اجهروا به akwai al'israr fi ba sirran da abu mu ne ne ka ji kitban abu da ana so bai rake kai ana maganan ma anzalna min al-bayyinati wal huda hujjoji da shari'a da muka saukar ma sun nuna da Muhammadu gaskiya ne الله عليه وسلم سكو سكو إيه ما أعرف رجل لكن يعني سنة من رؤى الله يتأثير مع الدورة تسكين الابتلاء مساسنا قوي والمنزوك هم متعنس على الدنيا ما الذي من بعد ما بيناه للناس بعدهم كبينا شيء ابو ثاني كذي ما تكلم aka ce idan mutum bai bayyana ilimi ba ka yana da wani shakku game da shi a ganin laifin amma ilimin da bayyana mu lina a ilimi ka san da shi ko ya shi ko hasali kuma yana cikin hujjojin cin karanta duk wanda Allah ba ilimi ba idan ka je kai karatu ka tara karatu karatu mai ya ka dawo kasuwa ka zama ka buɗe shago ka yi tabi kana da sai kai ne saboda yanzu a cikin ka akwai ilimin da ke sa bayyana ta kawai a cikin wannan kuma akwai sharaf da karanta ku akwai daraja ta malamai masu bayyana wa mutane gaskiya suna samu akwai kuma tsoratarwa cewa duk inda ya mutu a bayyana gaskiya bayyana amma bayyana gaskiya baya nufin komai sai an faɗa ma kowa bayyana gaskiya yana nufin duk inda hukunci yake a faɗi shi ka bayyana gaskiya ba lalle yana nufin sai an kama sunan wani an ce masa wane kai jindiki ne wane kai ɗan bid'a ne wane kai fasiki ne wane kai azzalimi ne wane kai ɓarawo ne ba sai ke nufin ne da yawa bayyana gaskiyar shi ba ka tsaba kai ne bayyana sai zo daidai da sauranka abinda nake nufi in ta haɗo da mutuncin wasu ko kai ko kana da hazu da in mutunci da daɗi gare ka saboda haka Da duk ku kwatanta duk mutumin da zai sa ayoyin alƙur'ani da zai mutu alƙura mai kyau da mutumin da zai sa shugabanni gaba yana cikin mutunci suna zai yi. dole wani zai hitara mutane ashe wannan daɗi gare shi musamman waɗanda Allah ya ɗaukaka yanzu kace malamai za ka ce mutunci waɗansu ya zafi za ka yi suna ina almajiran malamai duran da take mutu cikin halaye eh, ko almajiran malamai wa tsaro duran da aka zo dogara su ji su ba su yi cikin ta haka ɗan kasuwa fitacce haka bai arziki haka ba tsawaki haka duk wani fitacce wanda ya zama tauraro duk ana ganin sa da girma to in ka zo ka ci mutunci sa wannan cin mutunci ba ki hali abin marmari ne daɗi da ni, kai kana jin daɗi wanda kake faɗa ba suna jin daɗi kaga ki in ka wajen ni zan bayyana gaskiya yana cin mutuncin wasu zakai in baka ci sa'a ba fa ba zuwa ga Allah ne kike kira ba zuwa ga kanka kana kira ne zuwa biya bukata zuwa ga biyan bukatar kanka da ka malamin ki hattara irin gaskiya mataki mataki ne duk gaskiyar da za a faɗi a cikin ne mai tasiri yau gaskiyan bai ne يجي مثالي أنا فرادي في السياسة أنا خاص أنت لوكال جمن كذا غريكا وبكي كان هذا عيب ذاك جيت قد أستاذ رسالي بي أولا مشين اللي مرة عديدي كفنها يا حكومة يبقى يا باص ومن نن تأتي أتي هذا كتبه النقل إن مين ونن ندور أنا مصلة أبو ريرا كفنها ولي دورنا مكان مصلة كفنها بين أيها والسؤال كيف كفنها أنا كفنها كفنها كفنها don ba ka wani gaba ne ka zama mai matsala ka kai bisar ka fi gaskiya ka kai tiye ka fi gaskiya musamman zamanin ƙasar ka kai saudi kerja. ka fi gaskiya ka tafi iraki ka fi gaskiya duk da ka fi gaskiya ke ya ko ni ke bane ko ni gwamnati ta fara da ka buɗe ba to kaga a Najeriya da za ka faɗi kai suna yi daraja ka ɗaukata, a yi rike ma kowa kuma ka kwanci na ka lafiya lau ka tashi lafiya lau yanzu samun gaskiya ne kai to malamai su kula wannan aya ta hana koyi gaskiya amma ba ta ba su damar biyan bukatar kashin kai da kai kuma su asali a yadda aka ce da malamai da shugabanni su san da malami yana da darajar da ne da ilai mulki mai kurari to a kaddara babu wanda kusanci to bai rasa waɗanda za su yi kanta amma da mulki ba sai an fito da fili an zage shi an ɗebe masa albarka domin inuwar Allah ne a ko da bai gaiki an ba ta mulki da bai gaiki لأنه ولا معصومين فمن لا يدري ضروري مثلا أيدي كلام لا يدري أمر مني حينما لكن يتقاطعون في كم ضروري يوم عن هيك هو يتجرع دور هذا هو الكلام اللي هو بعد ذلك لذلك ما لم يكن أدري كم سوء مسألة ما سوى الشاور فيها su hanyoyin salati ba tare da mutunci da iskili da zaki da la'anta الذين يكتبون ما انزل من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب Allah ta kika wanda ke koya abin da muka saukar na hujjoji da shirya bayan mun bayyana shi da mutane sun fita da cikin littafi ulai ka yal'anuhum Allah wannan su ne Allah ya la'anta wa yal'anuhum la'inun kuma duk masu la'anta suna la'anta to wai in Allah ya la'anci mutum bai ma ishe shi ba ai ya kamata sai Allah ya la'anci mutum ya isa ko to amma ƙarin tafi ƙarin buskuna masa da wulakanta ce saka ce wa yal'anu billahi duk masu la'anta mala'iku ne mutane ne duwar watsu ne kowa ba ya la'anta al khala'iqu kulluha me yasa duniya za ta la'anci masu koya abin da Allah ya bayyana malam sa'adi ya bada yake fata'awa alaihim la'natu min jami'il khaliqati li sa'in fi ghishi al-khalqi wa fasadi adyani yace duk halittu suna la'anta masu koyi gaskiya yace li sa'in fi ghishi al-khalqi saboda suke kokarin su zambaci mutane wa fasadi adyani su ɓata addini duk lokacin da aka ɓoye karantarwa ta gaskiya to ƙarya za ta fito قال أيوة للمجاهد ويبقى هذه من رحمة الله لمين سكتوا أنها لكرامة الله فجوزوا فجوزوا من جنس عمله سأتساكى وتدعين قبل سكي كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته حتى الحوت في جوفه في كمان يشكوا بكلام ستة متعلية الخير كمان نعمل يا فتاة الله يمسى الصلاة ملائكون يمسى حتى الحوت في الماء har kifayen da a cikin ruwa su ne malamai a jira amma kai kana na bisa bidiya kana zagin su karanta mutum to me yasa halittu suke malamai a jira da sa'i fi maslahatul khalq to da abinda malamai ke shi an maslahar halittu wai islahi adiyanin da gyaran addinin su wa qurbihim min rahmatillah da kusantar da su ga rahmar Allah wa juziya min jinsi amalihi ya ka saka malami da irin abin da yake الكاتب لما أنزل الله مضاد لأمر الله لما لتتكال كان ما لم يكن أوي أبن الله يتوكر مضاد لأمر الله كيرا يتسكر الأمر الله مشاق لله يتقى الأمر الله يبين الله الآية للناس ويوضحها yace illa alladhina tabu to Allah bai kawo babban laifi sai ya kawo domin wani ya riga ya yi to ya zaɓi shi kuma ubangiji kusantar bayan sai ke su ya da su gari shi illa da tabu sai wanda suka dawo suka yi da na sani suka daina suka yi himmar ba za su koma ba wa aflahu suka yi gyara kina akwai wanda ko ya tuba ba kyalisai ya gyara ɓannan da yanzu informative ya ce ya tuba cikin cikin cikin tuban sa ne za a yi sai gwada mun wanda suke bannar wanda ya san su ko karshe alamun ta eh lalle ya tuba yau da da turji zai zo ya mika karfe ce jama'a na tuba don Allah ya ce to wani tuba za ku ce sai a ce to shekara da kai kana shekara da kai kana barna to ka zo a sa ma kayan soja a shiga da kai a baka jarumawa ka je duk inda ya ta'adda da kai recruiter suke ka zo ka yako su. A ta buwa su wannan fa ba bayan an kamo ba sai ta lafi illa ladina tabu min qabl an taqdiru alayhi wanda suka tuba in ba ku riga ko ka kama ko mi banna mutum yazo yake gane na tuba ana kafa. wannan shi da sulhu na gaskiya duk wannan ta'adda da ya zo da kansa irin sulhu yadda ya aje makami ya daina barna tunan ne za ka rika masa wasu hukai amma ba lallai shansa za a yi biyu shi cikin daji ana roƙonsa kawai Allah ka zo a yi sulhu ka zo mu daidaita ni kake so ka kawo shi mutane da ya kashe uwayensu ya yi fyaɗe wa matansu ya kwace dukiyoyinsu ya ƙona gidajensu ya musguna musu ya nakkasa su kun ga wanda nake ba ku labarin shekarun da ya rubuta tattaunin bidiyon sabo sai na samu labarin bayan ba da kuɗi da sun kashe shi yanzu wannan kuma ka fi shi a can ka ce Allah ka so mai sulhu ina zaune ba wai ka hankali ba amma da in suka zo da kan suna neman maslaha sun ga suka sun takura daji ya ishe su ko sun fara hankali suna ganin zubar da jimirin da suke ba a alheri ba ne in suka takato to ta tagu a ba wa asula su tuba ba su yi gyara su yi abin da bai guji lalle sun tuba amma ka ga ɗan ta'adda ya zo sa da bindiga yana kuwa yana barazana wai ya zo sulhu to babu wasu kenan to idan malami ya ɓoye gaskiya a baya daga baya ya tuba ga Allah to abu na farko ya islam duk abin da ya ɓaci a dalilin ɓoye gaskiyarsa yanzu ya gyara shi wa bayyanu kuma Allah ya ci kai bayani wa ulaika tubu alaihi wadannan ina tuba gare su wa ana tawwabu rahim hakika ni ne mai tuba kuma kuma mai yin rahama ga bayi kaga kenan Allah ko ce sarki baya da keta duk abin da kai in ka dawo da karɓa amma dai sharadin sa shine tuban ka yayi kyau gyaran ka ya bayyana amma wanda ya laifin da kansa ɗaya ya shafa to abin da tuban sa na farko ya da na sani da ya lare ki annabi malama ka tafi wal wal azmu ala Allah ya uda ila zambi ko wani yato Allah ya uda ila zambi sai wa ke min umri na uku ba ma ya turka almasi ya fi sati fi sati karam talabisan ni na cikin takunto ya daina na farko ya da na sani a cikin huwar tauba Ka dukkan ban sakon ba kai da da sani to ba tuba ba amma da ka kyamata kanka ka ji ciwon don ne kai to ta na farko na tuba ke na biyu kai ni ba za ka tsara amma ka yi da na sani yau amma kuma kana nan kana fulani yadda za ka yi gobe a tuba ma da wannan tuba mu tsoro ne to sannan ka daina na ƙarshe shi ne ka roƙi gafara Allah ka nemi yafiya ga ubangiji istighfari na gaba da shi in haƙƙin wani ne yau ƙoƙarin da haƙƙoƙa to nan babban matsala dukkan muna yi tuba daga haƙƙoƙin Allah amma ya samu da haƙƙoƙin bayan Allah da suke bisa kan ka zage wani ka takura ma wani wani ma zalunci da kai masa kai baka sani la'alla kan hanya ne ma ka zalunci shi baka ma sani akwai wanda ya yi dalilin accident kuma an mutu shi bai ma sani ba ya wani tasarrufi na wauta da hauka ya wuce amma an mutu bayan su bai sani wani ya ci naman wani wani ya yi zane da ɗiyar wani wani ma da matar wani ko uwar wani wani ya